A jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a kasar Ingila gasar Premier League mako na uku ta sha kashi da kwallo uku da babu a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a wasan da suka buga a jiya. A can kasar Spain ko bangaren La Liga mako na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta salta figo ta samu nasarar jefa kwallo biyu da daya a ragan kungiyar kwallon kafa ta Levante. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao sun tashi can jaras ne biyu da biyu tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta huiska A yau kuma akwai wasan neman take shiga gasar cin kofi na nahiyar turai wato champion inda kungiyar kwallon kafa ta dayan kiev za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta ayas Ek kuwa a gida za su fara gumi da kungiyar kwallon kafa ta malbidi sai kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Zagreb za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Young Boys za a buga wasan ne duka da misalin karfe 8 na yammaci a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chari. Za mu leƙa bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya inda dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Gerard Pique mai shekaru 31 da haihuwa ya ce zai yi zamo abu mai kyau idan har dan wasan Manchester United na tsakiyar Paul Pogba dan kasar Faransa mai shekaru 25 ya komo nawa kam a nan gaba. dan wasan baya na dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kasar Ingila gari Cahill mai shekaru 32 ya kuduri aniyan ya ci gaba da zama a club din duk da kasantuwar baya samun kansa a wasa a cikin tawagar sabon kocin kungiyar Sari tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Terry Henry mai shekaru 41 da haihuwa na duba yiwuwar zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Bordeaux a matsayin kocin saboda tsoron rashin kuɗi da kungiyar take fama da shi shi kuwa matashin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta west ham mai suna race oxford dan mai shekaru 19 da haihuwa yana shirin koma kungiyar kwallon kafa ta eba na kasar spain a matsayin aro inda suke yunkurin biyan fan miliyan 1.800 dan wasan kungiyar kwallon kafa ta roma dan kasar netherlands kevin stroman mai shekaru 28 da haihuwa ya yanke shawarin kammala shekaru biyar a sira a na kasar italy ta hanyar koma kasar faransa kansa don shiga kungiyar kwallon kafa ta marcel kan kuɗi fan miliyan 22,600 tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuma dan wasan brazil ramirez mai shekaru 31 da haihuwa yana kusa da sake shiga benfica akan aro daga kungiyar kwallon kafa ta jengos da ke can kasar sin farisan germany sun yi watsi da hasashe da ake danganta su da zawarcin dan wasan tottenham mai suna denmark a dan kasar denmark a mai suna christian eriksen mai shekaru 22 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ko sun ki amincewa game da zawarcin dan wasansu a tony marshall mai shekaru 22 da haihuwa wanda kungiyar kwallon kafa ta ac milan na italy da atlantico madrid na kasar spain suke yi iya abin da ya sawa kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.